وبركاته أعيد وأبسم بالله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين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 ɗaya ga watan april lajiya 2023 muna roƙon allah ta'ala ka sanya wa rayuwar mu albarka ya allah ka ba mu aminci a cikin wannan rayuwa da lokacin mutuwar mu da cikin kabari mu da kuma gobe kiyama duk abin da ya fi karfin allah ka fi ƙarfinsa abin da ya gagare mu allah ka yi mana maganinsa allah ka ba mu tsaro ya allah allah kai ne mai ba da tsaro ka ba mu tsaro kai ne mai ba da lafiya ka ba mu lafiya ya Allah kai ne mai arzuta ka arzuta mu Allah ka yaye mana damuwa da bakin ciki ya Allah masu bukatu daban-daban Allah ka biya musu bukatunsu masu neman su yi aure da masu neman haifuwa da masu neman ainihin a ƙara musu mata kishiya alhamdulillah an zo wajen ko <laughs> banda na ƙarshe kenan <laughs> eh? na ƙarshe babu amin kenan Allah ka ba mu abokai na gari uwa masu girma wannan yini shine yini na ƙarshe a cikin kwanakin goman farko na ramadan wanda Allah ke rabon rahama kuma na roƙon Allah ya sa mun dace da rahamarsa kuma goman da za mu shiga gobe insha Allah Allah ka nuna muna kuma ka sanya mu dace da gafararka kuma ka nuna mana goman ƙarshe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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى Na'am, suratul an'ami Makiya. Wannan وأن ana kiranta suratul an'ami. Kuma tana daga cikin surori da suka sauka a Makka bi ma'ana Makiyat guda 86 sannan wannan sura tana cikin sab'u tiwal An rasul alayhi salatu wassalam yace man hafiza ko man akhadha sab'a tiwal fa huwa hibrun ko habrun duk mutumin da ya haddace waɗannan surori dogaye wanda suka fi kowace sura tsawo a cikin alkur'ani to wannan ya zama babban malami hebron ana nufin wanda yake da hibra yake da fahimta ko kuma watan ganewa so duk wanda ya haddace waɗannan surori guda bakwai wanda suke sun fi kowace sura tsawo a cikin alkur'ani to ya zama malami isu ne suratul baqara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida sai suratul al'am sai kuma next sura ita ce suratul a'raf ta shida sannan kuma sai aka ce sai suratu tauba da amfal a haɗe ko kuma suratul yunus to waɗannan surori surori ne masu fa'ida ƙwarar gaske ita wannan sura suratul an'am tana da ayoyi ɗari ɗaya da sittin da biyar kuma da ya zo a hadithi cewa ta sauka dunkule tana cikin surorin da aka saukar da su a dunkule ba tare da an rarraba ayoyin ba kenan ta zo gaba ɗaya kuma tana sauka a dare tare da mala'iku dubu saba'in suna mata rakiya manzo Allah sallallahu alaihi a wannan dare ya nemi masu rubutu su rubuta masa fallahu ala wa alam abinda wannan sura take karantawa shine at-tauhid kadaita Allah kadaita Allah shine shine babban abinda watan wannan surar ke karantawa wal adl da kuma adalci wan nubuwa da kuma tabbatar da annabta cewa eh lalle annabawa gaskiya ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cikin su yana daga cikin abin da take karantawa kuma watan canza miyagun al'adu da ainihin watan karkace-karkace da ake da su a cikin aƙidoji ya za a miƙar da su a tsarkake addinin musa ne a tsarkake aƙida su su dawo mabauta Allah ɗaya wahada kuma har ila ya wannan sura tana ga cikin surori guda biyar wanda Allah ta'ala ya buɗe su da yabo da godiya a kansa cewa ya yabi kansa da kansa kuma ya ce lalle yabo da godiya sun tabbata gare shi ta farko ita ce suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sannan ga kuma wannan sura alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi sannan muke da kuma ainihin suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sannan sai suratu saba'a alhamdulillahi alladhi khalaqa as sannan sai suratul fadir alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء Inna الله على kulli شيء قدير waɗannan surori duk Allah ya buɗe su da godiya domin ya tabbata maka godiya ta tabbata gare shi walahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbatar ma Allah a wannan duniya kuma gobe kiyama ma godiya ta tabbatar masa godiya ma ita ce saƙo na ƙarshe da za mu miƙa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan shiga aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yan aljanna za su ce yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga aikata abin da muka samu wannan aljannar ba don ya shiryar da mu ba ba za mu iya shiryar da kanmu ba wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sannan Allah ya ce ƙarshen maganar su wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin ƙarshen da'awa ƙarshen magana ta 'yan aljanna shine yabo da godiya sun cancanta da cancanta sun tabbatar ma Allah ta baraka wa ta'ala to bari mu shiga cikin sura suran ta samo suna ne daga ayan ta 142 inda Allah baraka wa ta'ala ce wa min an'ami hamulatan wa farsha cikin abubuwan da aka watan dalilin dama saukar surar jiya mun dan karanto wani bangare na introduction da aka yi wanda Allah ce ma ja'alallahu min bahiratin ولا صائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أتكين سورة المائدة وتنقلن سدبوبي da suka haramta wa kansu to shine Allah ta tabaraka wa ta'ala yake son yi bayani cewar ainihin waɗannan haramci da suka ɗora wa kansu ba Allah ne ya saukar da shi ba su suka ƙirƙiro wa kansu suka ɗora wa kansu kuma suka zaɓi su yi wa kansu don haka Allah bai saukar da wata hujja akan haramta waɗannan dabbobi ba shi yasa a ciki har ma yana magana wa min al'an'ami daga cikin dabbobin ni'ima shi yasa ake kiransu al'an'am wanda muka ce su ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki su ne al'an'am dabbobin ni'ima dabbobin da aka ba mu dama mu yanka su mu ci naman su mu ji daɗi ko ba haka ba ya gina jikinmu ya ƙara mana lafiya musamman naman da ya fi kowanne lafiya shine naman akuya kuma mutane ba su cika son shi ba amma ba naman da annabi fi so a duniya kamar naman akuya kuma ya fi kowane nama amfani a jiki daga nan sai na rago to sai na shanu shi ne wanda ake hana kuci saboda kunci da yawa <laughs> kunci yana ku da yawa kuna ta zubawa sai aka ce to yanzu ku dakata haka ne to amma kaga da kuka ci din kuma sai ga da sassafe kaga mutane suna ta tika gudu suna exercise wai a rage calories za a rage calories ga talaka tana neman calories kuna ta rage shi to wannan calories da kuke dauka akai wa talakawa mana sai ku daina ma exercise amma kullum kuna dora calories kuma ana rage shi a wajen exercise so in kana so lalle naman naman shanu baya da baya da amfani ƙoran gaske a cikin jikin dan adam amma na raƙuma shi ma yana da amfani fiye da ainihin na shanu amma na shanu ya fi kowanne muni Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ka ba mu lafiya E ba wai an ce ba a ci ba amma a dan sassauta <laughs> amma a ci an kawo katon kwano kin kawar da shi ke kadai soyayye ko da fafe ko wane ne kuma idol a exercise Allah ta'ala ka mina jagora farkon suran bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce alhamdulillah yabo da godiya da jinjina sun tabbatar ma Allah ba wanda ya cancanci yabo ya cancanci a jinjina masa a gode masa kamar Allah tabaraka wa ta'ala saboda me saboda duk abin da kake takama da shi shi ya baka ba haka ba yanzu Allah na tuba ko mutum ne aka ce ya ɗauki nauyin ciyar da kai tun kana karami babanka ya mutu ka zama maraya ya ɗauki nauyin ciyar da kai da shayar da kai kai ka makaranta har ka zama babba bai cancanci ka gode masa ba to ai ba shi yayi ba Allah ne yayi amma ta hannunsa aka biyo to in har zaka gode wa ɗan adam da ya taimaka maka a rayuwa to Allah shi ne mafi cancantar ka gode masa don shi yasa a taimaka maka din ina fata an fahimta shi saka kuma daga cikin abin da malamai ke cewa shi wannan alhamdu da ake magana Shi ne watan ka furta da baki ka yi furuci ka nuna e don ka san yanzu akwai wanda za ka yi ba kyauta amma sai ya gum wai ya ji daɗi ɗin amma ba zai iya gaya maka ba a'a bai dace ba da yawan mutane za ga cewa a aika masu da saƙo wai sai ka kira ka ce ka ga saƙo kuwa ai baka kyauta ba ai kana ganin alat ka kira wanda ya turo na ga na ga saƙo Allah ya saka da ai addu'a ko ba haka ba amma wani sai ka kira shi to wallahi ko naira ɗari mutum ya turo maka ya cancanta a ce ka kira shi ka yi godiya don kila abun da yake da shi kenan da yana da shi da ya baka fiye da haka amma da yawan mutane sai ba sa haka akwai ɗaya daga cikin malamin sai da muka yi faɗa da shi sai a bani sako in bayan gun ba zai kira matan Na ce saboda me sai ka sa a ce ni na cinye ko ba haka ba na ce ka kira ta mana amma sai ya maimaita na ce ka raina ne wai kamata ta bani dubu ashirin a Na ce to kai nawa ka bata fi sabilillahi wannan ai bai dace ba Na ce ko dubu ɗaya ta baka ai ta ai ai damuwa da kai da ƙaunarka ta sa ta baka kuma ta yi kila abin da take da shi kenan kai koma tana da shi da yawa abin da ta ga dama kenan dole ne ban ka in zama na illal da na ce ta daina bashi amma ba na so in zama na ulul amma ba ya da kyau duk wanda ya ma alkhairi ka gode masa الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر duk wanda gaba ya gode wa mutane to bai da godiya ga Allah don Allah ne ya sa mutane su yi maka ba wai an ce ka biyan abin nan watan wannan kiran nasu godiyan ko zai biya su bane a'a ar-rasul cewa yi man sana'a lakum al-ma'ruf duk mutumin da ya aikata muku alkhairi ya baku alkhairi fa kafi'uhu ku saka masa fa in lam tajidu ma tukafi'uhu bai idan ba ku samu abin da za ku qulu jazakallahu khairan ka ce Allah ya saka ma da alkhairi wannan addu'a ce amma a ce an kama sako wai kai ka na, wai kamata to me yasa ka karba don haka yan uwa duk wanda ya damu da kai ya damu da kai komai karancin abin da ya baka wallahi ka kira shi ka gode to amma a shahid shine Allah da yasa duk wannan abubuwan suke faruwa in kaga ka dauki abu ka ba mutum ko an dauki abu an baka Allah ne fa ya baka yana rubuce amma baya so ya baka direct saboda me yana so ya biyo ta hannun wani ya samu lada kuma ya kara maku danƙon zumunci eh shi ya saka gani ya kamata likitoci cikin maganin zazzabi da malaria kusa alat a ciki <laughs> tsohuwa ce fa ba ta da lafiya tana wani nishi da aka miƙa mata ta ji sai ce ah kai ne ka ta hoto alhamdulillah ga alhamdulillah sai ta miƙe ashe kaga ashe kaga kuɗi na maganin zazzabi <laughs> kuma wallahi in aka dai aka baka kuɗi za ga ko ibada ka dan ƙara <laughs> saboda haka ku sa alat a cikin kuɗin maganin zazzabi so idan aka ce wancan na zazzabi da Allah cikin abin za ku taimaka ku ba alat <laughs> Allah ka shirya da mu alhamdulillah yabo da godiya sun tabbatar ma Allah alladhi khalaqa samawati wal ard wanda halicci sammai guda bakwai wal'arda da kuma ƙasa ita ma ƙasa guda bakwai ya ce wa min al mithlahunna su ma ƙasa irin bakwai ne kamar sama yadda sama take bakwai daraja daraja tana ɗaukaka haka kuma ƙasa take bakwai don haka sama ta farko ba ita ba ce mafi ɗaukaka sama ta bakwai ita ce mafi girma Allah ya zaɓe ta ya aje su jibrilu a wajen su mika'ilu su ainihin israfil duk wanda suke rankin officers a nan ba akwai ministers quarters ba talaka zai je ne da haka su ma mala'iku akwai ministers courses su jibrilu su ne ministoci da haka suna sama ta bakwai wa mala'iku mafi kusanta su ne a sama ta bakwai don suna kusa da al'arshi duk wanda yake cikin security area na villa ai kaga yana jin kanshin abincin gidan villa kaga ai babban mutum ne so wannan khalaqa samawati idan aka ce samawat sama ta farko da ta biyu da ta uku ar-rasul ya bayyana cewa in aka ɗauki ta farko aka jefa a cikin ta biyu ka ka jefa sisi ko kwandala a cikin daji ko cikin teku saboda girman saman da take samanta ita ma wadda take samanta haka haka har zuwa sama ta bakwai in an tattara su aka jefa su shidan kamar ka jefa kwandala a cikin teku in aka ɗauki ita kanta sama ta bakwai din da dukkanta da abun da ta ƙunsa. aka jefa a cikin ruwan da al'arshi take kansa kamar ka jefa kwandala a cikin teku wa kana arshuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala al'arshin Allah tana akan ruwa ne domin ya jarrabe ku gani waye zai kyautata aiki waye zai ikhlasi a cikin aikin sa haka ma ƙasa ita kuma ƙasa wadda muke rayuwa a kanta ita ce mafi daraja Allah ya zaɓe ta ya aji aljanu da mutane don a bauta masa sauran halittu suna bauta wa Allah amma su ba sa saba mu kuma an samu a jarrabawa saboda muna da problem da mu da shaidan tun da shaidan ya fito da babanmu daga cikin aljanna aka ce to ku je a saku a cikin jarrabawa duk wanda ya fi karfin wanda ya koro babanka daga wuta to zai koma aljannan nan amma wanda ya bari kuma ya fi karfinsa to ba zai koma aljanna ba wuta zai je tun da zai bi shi su tafi tare shi yasa ya ce masa la'ahati da kanna ta illa qalila zan tumbuke zuriyarsa mu je wuta tare sai yan kaɗan Allah kada ka samu a cikin su Allah kada ka samu a cikin mutane za su je wuta Allah ka samu cikin yan kaɗan da za su je aljanna waje zulumati haka kuma Allah baya halicci sammai da ƙasa shine wanda ya sanya duffai ya an ce zulumat jam'i na watan azulma zulmatun yana nufin duhu guda ɗaya Ya an ce zulumat duhu da yawa duhu saman duhu ina fata an fahimta a lokacin da rana ta faɗi kana gani yana duhu ke shigowa in kana son ka gane fa'idan da ke cikin farin wata da taurari ka je kawai inda babu wata kwata-kwata babu wata sannan kuma a ce wata a wannan lokacin babu taurarin ma kuma ba su fito ba sai ga baƙi ƙirin duhu ne ko ina to wannan duhun da Allah ya kai kawowa yana kawo shi ne a cikin ni'imomin da ya muna saboda duhu shi ke zuwa da dare kuma wannan daren shi ke ba mu dama mu je mu huta وهو الذي جعل الليل watan. واتن وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه shi ya sanya muku dare domin ku samu natsuwa ku samu natsuwa ku yi bacci ku huta kafin ka tashi an ɗauke gajiyar in ba don haka ba gajiyar da kake ɗauke da ita in aka jera ma ta 24 hours wanda ba za ka iya tashi ba ballanta a jera ta kwanaki amma duk sanda ka yi wahala ka kwanta sai ka tashi sai ka rasa ina gajiyar take ta tafi ta tafi Allah ya cire kayansa to wannan dare da ke zuwa da duhu shi yake ni'ima ce a gare mu sannan hikimar ubangiji a cikin duhun shine in zai kawo shi ba zai kawo shi nan take ba yanzu idan rana ta je faduwa da Allah ya ga dama sai muna irin nefan Najeriya dip sai a dauke kaga ka cikin duhu amma in Allah ya tashi baya nefa shi nashi sai a zo gradual process duhun na dan shigo a hankali haske na tafiya yana tafiya wannan na shigowa kana dan shirewa kana gyarawa har ya zo ya zama duhun sosai ka nemi fitilan ka kunna haka ma yini idan ya shigowa shi kuma baya yin a ce irin na nefa ya kawo wutar domin da za a kawo haske a lokacin da duhu yake a kawo shi nan take <clears throat> kila za ka iya jin kunya misali a ce yanda nefa take ba za ki so a ce kina kwance da irin wani yanayi da ba ki son a ganki ba wani ya shigo kawai a kawo wuta ai ba za ka so haka ba to idan Allah ya tashi kawo nashi haske sai ya zo gradually a hankali a hankali a hankali yana shigowa shi kuma duhun na tafiya shine ma'ana yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl har ma yace yatlubuhu hatithan wannan na neman wannan da gaggawa wan nur haka nan kuma shine Allah wanda yake kawo mana haske haske na ainihin wata na rayuwa da kuma haske na shari'a zulumat ɗin can kuma zai iya kasancewa duhu na ainihin bata na shirka da sauransu Allah shi ne wanda ya kaddarawa waɗanda ya kaddarawa su zama mashirkai zama kafirai ya riga ya rubuta musu haka kuma shi ya kaddarawa wanda zai ba haske na imani su zama masu imani samu aljanna Allah ka sanya mu cikin ahlun nur thumma alladhina kafaru sannan duk da wannan godiyan da ya kamata ayi wa Allah tabaraka wa ta'ala su alladaina kafaru su da suke kafirai bi rabbihim ya'dilun masu karkacewa ne daga barin bautar ubangijinsu sun ki su bi umarnin Allah da abun da ya saukar sai ce huwa alladhi khalaqakum min tinin shine wanda ya halicce ku daga tabo laka a tan halittan Adam alayhi salatu wasallam ashe kaga annabi Adam dan tabo ne dan haka annabi Adam daga daga laka aka halitta shi kuma ma lakar ma mai kaloli daban-daban sannan sai da aka bari ta fara wari ma idan ka je ƙauye akwai abin da suke kira kwaɓe in za a yi gini sai a kwaɓa ƙasa sai a kawo kashin abin nan shanu sai a zuba a kawo ramno a saka sai a bata. in ta kwana uku sai ga tana ta wari ta ɓata wajen to irin wannan warin fa daga shi aka halicci annabi adam sai da waye wari aka halicce shi to kuma shine kake ta takama kai ne wane kai ne wane kuma bayan ga asalinka na me na ƙasa ne mai wari sannan in bayan a bayan adam kuma sannan aka sake canza halitta zuwa ɗigon mani shi kuma shi ma ƙazanta to ashe kaga ɗan adam bai kamata ya girman ka ba in ya san asalinsa shi yasa ya ce qutalal insanu ma akfara ɗan adam mai girman kai Allah wadaransa me yasa yake girman kai me yasa yake kafirci min ayyi shay'in khalaqa wai ma daga me aka halitta shi har yake girman kai da gold ne ko da silver ko da jarfite ko da diamond babu ko bakin karfe ma ba halice ka shi ce min nutfatin khalaqahu fa qaddara daga digon mani fa Allah ya halice shi kuma ya kaddara shi yanda yake so in ya ga dama ya ka baki ko ya ka fari ko ya ka mummuna ko ya ka mai kyau ko ya ka dogo ko ya ka gajere ko ya ka mai ilimi ko ya ka daƙiƙi duk in ya ga dama haka zai ko mai kuɗi ko talaka ka isa ka canza fa ni'mal qadir Allah ya ce lallam da mu masu sun abin da mu ga dama yanzu nan ba wanda aka shawarta a cikin mu ya kake so a ko akwai ina kike so ki rayu kina so ki yan Najeriya ko kuma yar waccan kasar inda ake rabon kuɗi kyauta kai kai san ba za ka zaɓi Najeriya ba kuma sai a ce wani lokaci wacce gwamnati kake so a yi lokacin cashless <laughs> lokacin cashless Ramadan ko yaya ai duk ba za ka zaɓi wannan ba to amma haka Allah ya kaddara maka sai ka yi haƙuri liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da haka ya halice ku min dinin thumma qada ajala sannan ya hukunta kowa yanka wa kowa lokacinsa yanzu dukkan munan nan zuwa shekara ɗari babu kowa a wajen nan illa man rahima rabbuk sai dai kila in yaran nan kila Allah ya sa suna da amma ko akwai ka kai ka san ka tashi aiki zuwa tafsirin ba zai yi ba shekara ɗari ka ce in zo in wannan magana zai yi wahala sai ka ji ai Allah sarki mm, mm, alhamdulillah alladhi khalaqa samawati an kuba amma yanzu gashi murya tana tafiya amma in tsufa ya zo sai ayi me. mai sai ga komai ya canza ko ba haka ba komai ya canza idan ka ji muryata ta 2001 <laughs> sai ka yi mamaki kamar ba ne ba ne ta canza to ballanta kuma an ce an ƙara shekara 50 ɗari kaga ai an riga ai nesa sakila ma ba za ka iya zuwa ba wallahu a'ala wa amma dai a shahid shine Allah ya yanka wa kowa lokacinsa da lokacin tsufa da lokacin mutuwa bayan individual lokaci da aka yanka muna sai ce wa ajalun musamman inda sannan lokaci sananne wanda aka sanya masa lokaci shine kiyama yana wajen Allah ya san kowa sanda zai mutu sanda zai tsufa da abin da zai same shi sannan finally ai ba tare muke mutuwa ba yau din na waɗansu sun bar duniya sun bar 'ya'yansu waɗansu sun bar 'ya'ya sun bar iyayensu wata mata ta bar mijinta wani miji ya bar matarsa haka ake ta tafiya ba a tafiya tare sai dai guda guda inda Allah ya kaddara tafiyan ku tare kuma iya tashi kaddarawa ba dole sai wanda ka sani ba wani mota za ku shiga wani jirgi za ku shiga sai a je a je yi accident ku mutu din tare don haka Allah ya kaddara maku to shi yasa cewa ajalu musamman inda ya san wannan sannan kuma tashin kiyama kuma lokacinsa yana wajensa shi yasa ya ce wa yas'al yas'alunaka anil anis sa'ati ayyana mursaha qul ilma ilmaha qul innama ilmaha inda rabbi ka ce masu tana tambaya game da tashin kiyama shine ajalin musamma lokaci wanda yake an sanya an sanya mar suna da lokaci shine yake cewa ka ce masu ilmu ilmuha inda rabbi ilimin tashin kiyama yaushe za a yi shi yana wajen ubangiji na. la yujalliha liwaqtiha illa hu wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha sun antum tantarun to duk da wannan kuma gashi kuna shakka kuna shakkar ta kiyamar domin akwai shakka ta kafirci akwai shakka ta munafuci su kafirai su basu su yadda ba kwata-kwata suka ce a ah, a idza mitna wa kunna turaba a inna la mab'uthuna khalqan jadida yanzu a ce in mun mutu mun zama kasa kuma a mai da mu halitta suna ganin inna inna hadha la shay'un ba'id wani abu ne wanda yake ba zai yi ba shay'un aji suna ganin ba zai yi ba to mu kuma musulmi inda muke namu musun thumma antum tamtarun din shine mun yadda akwai kiyamar amma mun ki mu yi aikin da zai tsiratar da mu gobe kiyamar kamar baka yadda ba kenan yanzu abu da ke faruwa a ƙasar nan duk wanda ya imani da kiyama ai ba zai yi ba yanzu irin so da ake kisan mutanen nan da sauransu yanzu wanda ya imani za a yi kiyama zai yi wannan jiya nake ganin dr abdullahi gadon kaya na faɗan cewa cikin azumin nan an samu wani ya je ya fasa kabari ya cire jikin wata mata fi sabilillah wanda ya yarda da kiyama zai yi wannan da ka cire jikin ya cire nononta ya cire gabanta ya cire wane ne ya tafi da shi shi da ka cire kuma ba kama shi ba da ka cire jikin kai ba za ka mutu ba don Allah duk wanda ya yarda za a yi kiyama zai yi wannan shine summa antum Tamtaron, lalle kuna shakka kiyama duk wanda ga cewa bai jin tsoron cin haram bai jin tsoron zalunci bai jin tsoron tunanin za a tsaye da shi gaban Allah yana shakkar kiyama kenan ba ko da shakka ba irin ta kafirai ba su kafirai shakka su ta gaba ɗaya ce babu mu kuma shakka mu ta cewa muna ɗan tamba ba anya kuwa in an je ma ai za mu tsira wani kuma shakkan ma da yake yi shine yana ganin ai ya tara ayyuka na ibada don haka an ce musulmi bai shiga wuta bai da bai da wama a wuta sai ga cewa ya ta aikata abin da ya ga dama wai musulmi ba zai dawoma a wuta ba to wa ya gaya maka ai akwai laifin da in ka mutu a kansa za ka dawoma a wuta Allah ka tsare mu huwa huwa Allahu fis samawati وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وهو الله shine Allah abun bauta da ya cancanci ai al'ilahu kenan abun bauta kenan fis samawati wa fil ard a cikin sammai shine Allah kuma a cikin ƙasa shine Allah an gane ai wa huwa alladhi wa fil ardi ilahun shine abun bauta a sama mala'iku na can suna ta ibada in fact ibadar da mala'iku suke mu ko su ba za mu kama don su ibadar ci abincinsu da shansu da komai su ba sa bacci za ka ci abinci su ba sa ci za ka je toilet za ka yi fitsari za ka yi kaza akwai lokacin da haila za ba za ka yi ambaton Allah ba za ka yi sallah ba amma su gaba ɗaya sallar ita ce ibada su ne abincin shi ne komai nasu ina fata an fahimta don haka kaga ashe bauta mar da ake a sama ya fi wanda muke a ƙasa kuma mala'iku lambarsu lambarsu ta fi mu yawa sun fi mu yawa ninkin ba ninkin domin ba wanda ya san yawan sai Allah annabi ya ce aqatis sama'u fa haqqa alaiha an tu'ita sama tana ƙara tana ƙugi kuma ya cancanta ta yi saboda me ma min bawdi arba'a asbu' asabi illa wa malakun sajida lillahi azza wa ba inda zaka je ka aza yatsa guda hudu face akwai mala'ika da yake sujuda filin da zaka aza yatsa babu saboda sujudan mala'iku to ashe kaga wa huwa Allahu fis samawati shine abun bauta shine Allah da yake ake bauta masa a cikin sammai guda bakwai dukkan samman nan guda bakwai cike suke da mala'iku dukkan su gaba daya dukkan su cike suke da mala'iku suna bautawa Allah to amma kaga ƙasa akwai inda babu mutane akwai teku akwai ina amma su gaba daya saman bautan Allah ake yi wa fil ardi kuma shine abun bauta a ƙasa da aljanu da mutane suna bauta ma. bauta irin wadda ya tsara musu sauran halittu kuma suna bauta mai ta hanyar tasbihi da tahmidi da takbiri da tahalili yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu a duniya face yana tasbihi da godiya ga Allah ta'ala sai dai ku ne baka fahimtar me yake faɗa duk sanda kaje je kwado yace kwa kwa kwa kwa to kila subhanallah yake faɗa alhamdulillah Allahu akbar duk sanda kaje zakara yayi cara tasbihi yake yi kai ko ɓera ka ji kuka tasbihi ne yana tunata da kai ma ka yi tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la na tasbihahum sai dai ba ku fahimta irin tasbihin da suke yi to shine yake cewa watan awafil ardi ya alamu sirrakum Allah ya san abin da sirrinku ya san abin da kuke ɓoyewa wa jaharakum kuma ya san abin da kuke bayyanawa ba inda za ku je ku ɓoya ko aikata wani abu a ce Allah bai gani ba ko kuma bai sani ba babu shi shi yasa yake cewa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'riju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance ai yana tare da ku bi ilimi da iliminsa dan haka sirra sirrakum ya san abin da kuke ɓoyewa wai ka shiga cikin ɗaki ka kulle kana ganin ba wanda yake ganin ka to ka tuna Allah yana ganin ka wa harakun kuma ya san abin da kuke bayyanawa abin da duk kuka yi a fili ya sani wanda kuka yi a ya sani wanda kuka yi a ɓoye ƴan uwanku ne ba sani ba yanzu da zan ɗan zagaya nan ta bayan ɗan wurin nan in ɗan shawo ɗan lemuna in na zo na ci gaba da tafsirin ce na azumi wa ya sani ba wanda ya sani sai Allah shi yasa aka ce azumi amana ne babbar amana ba wanda ba mu da kyamaran da za mu gane cewa wannan yana azumi ko baya azumi ba mu da abin da za mu iya gane cewa ya ci ko bai ci ba saboda me saboda Allah ya bar wa kansa shi yasa ya ce azumi na wani ne kaɗai zan iya sakamakonsa so saboda haka Allah ya san asirin ya san abin da kuke a ɓoye ya kuma san abin da kuke a bayyane wa ya alamu ma taksibun kuma ya san abin da kuke aikatawa duk abin da ka aikata yana sane don shi kai ya sani ba don shi kai ba ya sani don ka burgewa ne don ka samu kaza duk Allah ya sani Allah ka ba mu ikhlasi wa ma ta'atihim sai Allah ta'ala ce wa ma ta'atihim min ayatin babu wata aya da za ta zo musu min ayati rabbihim daga cikin ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridin face kaga suna kau da kai da gare ta an ba su ayoyi da ke nuna Allah ta'ala watan kamar yadda ya faɗa a cikin suratul yusuf yace wa kayi min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun ai da yawa daga ayoyi da muke gani a sama da ƙasa amma muna kawo da kai yanzu idan kaga gurgu ba aya ba ce cewa in Allah ya ga dama zai iya mai da kai haka in kaga makaho in kaga kuturu in kaga ainihin mai bara aya ce to amma sau nawa muke kawo da kai yanzu lokacin da ka tsaya bakin traffic light za an tsaye da kai za ga waɗansu ɗauke da mai pure water da 'yan kaya suna sayar a guje suna ta zufa wallahi aya ce Allah ke nuna maka cewa kalli waɗannan bayan ban ba su ba saboda 'yan jarraba ka kai kuma ga ka cikin AC ta ma sai ga wani don rashin mutunci da rashin da kau da kai daga aya sai ya sai fiye wata ya miƙa naira hamsin yana jin a kawo mai canjin naira talatin kuma yana cikin ac wannan ya kawo da kai daga aya ko bai kawo ba wai sai ce sai ya je ya nemo canji ya kawo mai naira ashirin ya je yana ta neman abokan za su ba canji bai samu ba wani lokaci ma sai ce to give me my money take your water saboda Allah wannan ba kawo da kai daga aya ba Allah fa ya tura shi ne don ya jarraba ka ya nuna maka aya ga wani na hana shi fa na jarrabe shi baya da shi pure water yake sayarwa ka je ka bincika nawa ne pure water? kila in yayi kuɗi dubu da yayi kuɗi ya kai ɗari biyu sachet ɗin abin nan ɗin ko Fak ɗin guda ɗaya dubu amin da ɗari biyu to ɗari biyu in ya sayo ɗari biyu ya sayar da shi naira ashirin ashirin nawa zai ce tun da ashirin ne a ciki shi ma ɗari biyu zai ce kuma yana bukata ya sai ƙanƙara ya saka yanzu ɗari biyu nan da zai ci ɗin sai fa ya yi yawo ya sayar da fiye wata ashirin ashirin wani lokaci sai ya ɗauki awa biyu awa uku ba a sayar ba wani lokaci ma sai ya wuni yana neman ɗari biyu kai kuma a cikin abin nan compatible naka na mota akwai dubbai wani ma daloli ne a ciki amma yana son a sai an kame canjin naira ashirin ya kawar da kai daga aya ko bai kawar ba ya kawar shi yasa ya ce sun ma'antun ma'uridun sai ku dinga kawar da kai daga ayoyin ubangiji duk abin da gani aya ce duk abin da gani kana tafiya kaga accident aya ce kaga mutane suna faɗa aya ce kaga wani cikin wani yanayi aya ce kai kama ga wanda ya fi ka aya ce kana tafiya kan keke kaga wani akan mashin aya ce ko kaga wani kana kan mashin yana cikin mota aya ce motan ka ba AC kaga wani cikin AC aya ce kana cikin kurkurkur ka kaga wani cikin jeep tana nishi aya ce duk wannan ayoyi ne shi yasa Allah ta'ala ce wa ka'iyyin min ayatin fis samawati wal ard da yawa daga cikin ayoyi a cikin sama da ƙasa wanda muke nuna musu yamurruna alaiha suna wucewa amma wahum anhamu uridun suna kawai da kai ba sa ba sa tsayawa su fahimci cewa aya ce duk abin da ga ya faru aya ce Allah yakan kawo ayoyi da dama don ya nuna mana ƙudurarsa da ikonsa da buwayarsa ya ce illa kanu anha mu'ridin face sun zama masu kawo da kai da gare ta faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum فسوف يأتيهم أنباء ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فقد كذبوا بالحق حقيقة سنكر تادا قسكي شيني منظم الله صلى الله عليه وسلم كوكما القرآن دي زودشي دكا شأنا كرنس الحق lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo masu suka karyata suka ce shi ba manzo bane suka ki imani da Allah suka ki imani da Qur'ani sai Allah ya ce fa sawfa ya'tihim kai ba ma wai rashin imani da alqur'anin ba kun san me suke cewa wai Abu Sufyan da shi da mutanensa sai suke cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir lana min as-sama ya Allah idan wannan Qur'anin da gaske ne daga wajenka yake me ya kamata su ce Allah ka shiryar da mu mu gane ko mu bi shi ko ba haka ba amma ka ji wauta na kafirai idan da gaske ne kai ka aiko da ƙur'anin ka yi mana ruwan bala'i daga sama yanzu akwai izgili kamar wannan to shi shine Allah yake cewa fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abin da suke izgili da shi din cewa a kawo masu azaba in an isa za ta zo Ya yace alam yaro shin ba sa dubawa su gani kam ahlakna min qablihim min qarnin da yawa muka halaka wanda suka zo gabanin su na ainihin jama'u na ainihin alqaryu na mutane karni daban-daban mun halaka mutane annabi nawa adawa samodawa mutane annabi lot mutane annabi shu'aib mutanen aika da mutanen ainihin watan madayana duk mun halaka su wannan bai zama aya ba to tun da muka halaka su watan makkannahum fil ardi wanda mun mallaka musu a cikin ƙasa malam na kuma abinda ku ba mu ba ku ba abinda ƙur'ani yake so yace shine duk abinda muke takama an ba waɗansu fiye da namu yanzu don Allah waye mai ƙarfin adawa a duk duniya adawa waɗanda sai ka shekara ɗari bakwai sannan ka zama saurayi to yanzu kai a baka ɗari ma ya zama ya gagare ka <laughs> eh, ba irin dogaye kila ba ade guda ɗaya in ya kwanta hol ɗin nan ba zai ishe shi ba tsawonsa kai kuma ɗan gado gashi ɗan tsuru kuma kana wa Allah rashin kunya to Allah kuma ya halaka su saboda me saboda sun yi wa Allah rashin kunya to ballantana kuma kai technology da aka ba su na ma da in kana takaman ɗan kuɗi da kake da shi ɗan canji yanzu wa haifi kowa kuɗi a duniya ba ɗan a Afirka ba ɗan gote ba to yanzu a kwatanta dangote da karuna wanda Allah ya ce wa atina min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa cewa dukiyar da muka bashi taskoki na dukiya shops abin nan store uh, warehouses da yake aje gold keys din su kawai in an tara karti 70 ba sa ya dauka warehouse wanda kowane warehouse ya fi girman wannan hall din kuma gold ne a cike da irinsa sai a ce oke akwai irinsu da yawan da kowane makullinsa in aka tattaro duk makullan ya ce ƙatti arba'in ba sa iya ɗauka latanu abil usbat ulba to kai kuma yanzu yan kuɗin naka nawa ne kis ɗin da kake da shi nawa ne inda kike aje bangles in kina takama ki ɗin guda nawa ake buɗewa da shi nawa ne ma bangles ɗin kin zama yan canji kawai amma kuma ayo Allah takama ce mu masu kuɗi ne ina ga kuɗi kuɗi da arziki da wadata da mal da aka bai wasu karo na ai ta sha malin namu shi yasa ce makanna hun fi ma in makanna kun fi mun mallaka masu abin da bamu mako ba duk wani abu da kake tunani na technology yanzu duk wanda ya je hijir ban san ko cikin ku akwai wanda taba zuwa hijir ba a hanyar madina hijir inda mutane annabi salih inda samuda suka rayu ko kuma kai yi ka sa a kawo maka hoton hijir ka ga yadda ake architectural design akan dutse to amma abin tambayan shine wani technology suke da shi a lokacin da suka iya wannan architectural design din mu yanzu muna da mashin da za a zo a fafas a zana akan dutse to su a lokacin akwai mashin ne amma Allah kaɗai ya san technology da ya ba su kuma ya ce ya fi namu ya fi namu sannan ka je masar yanzu pyramid sai ka je kana mamakin ya aka aka ɗora shi can saman nan ka dai gadon zuwa tsuni masu tsananin nauyi shin akwai mutum ne guda ɗaya da zai ɗauka wannan dutsen a zamanin fir'auna ɗin nan da har za a ce ya kai shi har sama wannan amma abin tambaya ne shi yasa su pyramid ɗin duk aya ne ya nuna kenan suna da wani technology don shi kansu ba turawa cewa suka yi su su ba sani ba ko mutanen daɗin suna da wani crane ne to in suna da crane kuma wani mashin ne ke ɗaga shi ko ma menene Allah ya ce makanna hun fi ma in makanna kun fi mun ba su abin da mu ba ku ba duk wani technology kuke takama da shi ko kun san yanzu cikin technology da ake magana wai za a zo a yi su computer su wane ne duk komai zai koma kwakwalwa zai koma kwakwalwa <laughs> ta mutane za a yi computerizing naka komai bari zan tura muku shi a gudu ku ga ikon Allah so yanzu in ana son ka yi abu kenan sai a saka ka yi ko ne chips da suke son su samu a cikin corona <laughs> miyagun mutane <laughs> wallahi mai ta addu'a waɗannan mutane gani wallahi da gaske suke yi sun suka su mai da mutane bayinsu dama wannan new world order din yana nan cewa suna son su mai da addini guda ɗaya world currency guda ɗaya political power ya koma hannu ɗaya ya zama shugaba guda ɗaya duk a duniya watan tun da an yi su annabi suleiman an yi su annin zulkarnai ne to su ma suna son a maimaita a basu ya kasance ga ƙasa ce shi ga su har yanzu fighting ake tsakanin su china da rasha da america ita america tana son wannan superpowancin ya kasance a hannunta koyaushe china ta ce karya kike rasha ta ce karya kike so suna nan yanzu da rasha da china sun shigo africa sai ga america ta taso ko kunya ba a ji zugai zugai an taso ta turo wancan ta turo wancan an turo minister of eh, eh, secretary na foreign affairs eh, abin nan foreign secretary aka zo aka turo vice president kai ka je can kai ka je can kai muna rarrashin yan afirka kasu yadda da china kasu yadda da rasha saboda me kishiya da za a yi masu ashe zan da ba kwa son kishiya su ba basa son kishiya shi yasa kuke cewa amin din nan na karshe Allah ya shirya da mu Allah kada ka ba mu kishiya mugu ya kishiya in har ka kaddara in an kaddara a baku ta gari in ba kaddara ba kuma Allah ya tafi da ita to shine yake cewa alam yarau kam ahalakna min qablihim min qarnin basu gani ba mun halaka karnoni bi ma'ana jama'u da suka zo gabanin su jama'a daban-daban makkannahum fil ardi mun zauna su mallaka musu a cikin wannan ƙasa malam nu makkin lakum abinda ban mallaka muku ba mun ba su technology mun ba su ci gaba mun ba su dukiya mun ba su ƙarfi da ainihin fikra da komai wanda ko ba mu ba ku irin shi ba ya ce wa arsalna sama alaihim midrara kuma muka aiko sama tana mai zubar da ruwa a kansu aka yi masa ruwa suka samu arziki suka samu noma wanda yake shine asalin arziki duk wanda ya ce shi mai arziki ne sannan baya noma wallahi sunanka spare taya don tarin kuɗi ba arziki ba ne tarin motoci da gidaje ba arziki ba ne arziki shine noma da kiwo haka Allah ya ce su ne arziki duk waɗancan abin da ka tara ba wanda kake iya ci ba wanda kake iya sha kuma dole sai ka nemi wancan abubuwan so yanzu a ce kana da dala ta cika hall din nan aka rasa abinci za ka ci ta ne za ka ci dala <laughs> Ka gaba abinci ba ba arziki ba ne arziki shi yana cikin ƙasa yana cikin ƙasa nan yake fitowa shi yasa cewa arsal na sama alaihim duk ƙasar da ba ta iya noman da take ciyar da kanta to wannan ƙasa abin tausayi ce wayan da amerika suke mana kenan yanzu hatta seeds da ake aiko mana don ake noma ana aiko mana gwargwadon yadda suke so mu yi kuma gwargwadon da za mu kai musu shi yasa gashi muna noma amma sai yunwa take damun kasashen afirka mu kuma ke da ƙasar noma su da babu ɗin kuma suna kuma sun suna da artificial one don yanzu suna tsaben su je su yi artificial ruwan sama su samu su yi noman yanzu kowa ya ga er, er, er, nile irrigation da aka yi a egypt tsakanin ainihin cairo da alexandria in kaga ga wannan nile irrigation artificial ne haka kuma ainihin libya shi ma artificial irrigation don dai a samu ƙasan noma akwai ba misir da muka zauna shi ce wallahi da su suke da najeriya da wallahi amerika ta yi ƙarya don sai za su yi noman da za su ciyar da duniya ma gaba ɗaya ba wai su ciyar da kansu ba to amma mu gashi nan sai aka samu na ragganci aka samu na kasala kowa dai yana so ya sha kuɗin man fetur kowa dai mai kowa dai mai yanzu duk duniya akwai wanda ya kai mu gidajen mai nan da in gidajen mai da a ka'idar da dpr ta saka cewa sai an samu a kamar 200 meters ne away tsakanin gidan mai da gidan mai amma yanzu ka isko ga su a haɗe saboda corruption bai kamata a ce gidan mai da gidan mai suna kusa ba don in wuta ta tashi zai affecting ɗayan amma saboda corruption sai ka je a baka certificate ka sai fili kusa da gidan wani man katanga kawai ta raba kuma ka yi gidan man kun ba wanda ya damu shi wanda ya karbi ya je kuje je ku ta mutuwa wannan shine ainihin corruption ba ruwansa da wa zai wa zai halaka me zai jawo shi dai a bashi kuɗi kowa gidan mai muka waye gari kowa ya kuma siyasa dai kowa shi ya zama siyasa kowa yanzu son yake shi dai a ce ya ci banza wannan kuɗin da suke zuwa suna kwasowa ana a shi ma a raba national cake da shi shikenan talaka zai je ta zama shi kuma talaka ya zama dan da siyasa yanzu in ka je local government ta riga ta mutu duk local government sun mutu an mai da mutane ragage ba noma ba kiwo ba kasuwanci kullum yana gindin 'yan siyasa honorable sai ka yi in ba kai ba sai kafa katako wallahi za ka sha kafa katako kuwa shi dan kuɗin da aka bashi kuma su ne zai dan san muku an ce je muku aiki kun zo kun ce ka ce matarka ta haihu amman kaza zan yi aure ya dauka ya baka kuma ka ce ma rijiya ka ce gyara ma hanya kuma kafin ka zaɓe sai da ka ce sai ya baka kuɗi wani ma don munafuci ya bada kuɗin kuma a ƙi zaɓensa to ta yaya kuna ji ainihin wannan mutumin da ya kashe mutane a kano yake cewa ai wai a doka na gwamnati a constitution duk wanda zai takara ɗan majalisa alalakala yana da miliyan 700 700 miliyan to don Allah ina za ka samo su in kuma ka samo ka kashe kuma sai a ce karka mayar da su su wanda ka ba ɗin kuma su aka ce kai masu aiki kuma ka ba su kuɗi ka biya su waɗansu ma ba biyan ba a je a baka yar taliya a baka omo a baka sabulu shi kenan shekara hudu an gama da kai maimakon asibitin da za a yi maka makarantar yaran za a gyara ka zo ka karɓi wanmu a kansa kuma ka zo ka ce ba a yi maka ba don haka idan bera da sata da dawama da wari mu kanmu ba mu san kanmu ya kamata a ce lalle in dai har da hali a ce an tsayar da mutum ya yi takara babu ko sisi dole ku tsayar da shi ya maku aiki kuma in ya ce ɗin karku ne mai ba ku ne abu ya zo ya maku aiki constant allowance da ake basu su ne suke rarraba muku ka gan su an sai 'yan motoci an sai 'yan masu suka a cika ji ana aiwa ne akwai kyauta ai ba nashi bane ba nashi bane kafin ya zo din yayi ba nashi bane kuma cikin abun da ya samu wallahi ko ko ko 10% bai baku ba ko 10% to amma kuna nan kuna ta yabonsa so yana daga cikin abun da mu muka halaka kanmu da kanmu in za a yi mu koma noma yanzu ina shirin da ake a kaduna kama ma an daina sama koma noma a nan ake ta faɗakar da al'umma to yanzu an ma kawar da shirin kowa ya koma kuma matsalan da muka fuskanta shine bai fayyuwa a ce kowa ya ji daɗi a rayuwa amma so muka yi kowa yanzu yana so sai ya sai mota mai tsada sai ya sai gida mai esi sai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ya sa tufafi mai kaza yau in ka ɗauko mutumin ƙauye daga ƙauye ka ɗauko ɗan unka ka kawo farkon abin da zai fara yi shine tunaninsa irin rigar da kake saka ita ke so ya saka irin gidan da kake zaune ke so ya zauna irin ainihin abincin da kake so shi yake so lalle ya ci irinsa to ina kuwa za a ci gaba don haka ba zai tsaya bi step by step ba sai ga dole sai ya yi shunting in wata dan fa wannan ya shigo sai ga ya faɗa ciki don yana so ya cin maka shi kila ya manta bai san wahalan da ka sha ba kila ka yi rayuwa ta wahala ka yi rayuwa ta wahala a garin nan na zauna wurare sun kai goma sha tara ƙauyukan nan to amma da na zo da wani ɗan uwa daga ƙauye na zo da shi maman ta ce da Allah wannan a tafi da shi ko shi ita ko ɗan abincin da yake ci 20 naira da za ta ba shi ya karya ba ta da shi baban ya rasu aka zo aka saya masa mashin ya zo kawai ya karbi abinci a gida ya ainihin ya ci gaba da sana'arsa amma da ya zo dan waye wata biyu wata uku sai ma ya daina sai dai ya je a fasa kwai da indomi kaga an an samu promotion kenan ana nan sai ya zo kawai ya ce wai shi da Allah a saya mai mota wallahi mashin din nan baki yake saka shi <laughs> kaga dan adam ko <laughs> eh <laughs> baki yake saka da haka shi ya yi baki kirin <laughs> yanzu kaga da ba ta samu kenan kwaram ana nan kuma da ya ga dan canji ya faru kuma sai ya ce aure ana auren sai na ce to a je a nemi gida a karmajeji ba su tiket ba ne aka samo ɗaki a lokacin dubu talatin da biyar har na biya ya ce shi ya za a ɗauko ba ta da ya fito da ƙauye kuma ya zauna ƙauye to ka gani shi ne ɗan adam shi bai san na zauna ƙauyen ba a daga nan na fito kafin in zo nan to amma ga shi yana cewa wai shi ya zai fito ƙauye koma ƙauye to duk wannan ita ce rayuwa ta talaka mai mai dogon gori in ka lallaba a rayuwa sai ka cimma burinka da kansa na zo aka samu masa aiki as a lab attendant kawai ka je ka wanke abubuwan da za a yi na eh, laboratory ka wanke in aka gama kuma ka tattara ka jera shi kenan a biya ka albashi amma kawai sai ce shi fa garin ma ya ishe shi kawai <laughs> ya rubuto wasiƙa shi yana jin kuya ya fito fili ya fito da gaba da gaba ya gaya man ga wasi har yanzu tana aje aka koma ƙauyen sai gashi kuma wallahi da Allah in akwai yadda za a dan samu mana wani abu Abuja nan <laughs> ce wani kuma <laughs> ba kai kace ta ishe ka ba mu ma da ta ishe mu hakuri muka yi muka zauna har aka wannan lokacin dole sai da hakuri amma in ka ce yau kake son ka cimma burinka to kana da aiki saboda haka rayuwa mataki-mataki ake ɗauka dukkan kunan waɗanda kuke mazajen ku sun yi kuɗi ai ba aka aka fara ba ba haka aka fara ba akwai wanda muna ganin su a cikin jifa-jifai amma musu lokacin da ake kawo islamiyya da keke nafe da abin nan goyi da mashin ta ma yanzu ga su a cikin jifa-jifai ana jan su ko suna jan kansu duk irin wannan godiya ga Allah da haƙuri shi yake kawo shi karka ce a wai yanzu an shigo gari dole ne ka cimma wance cewa sai na yi kamar wance ko kamar wane wallahi yana da cikin abin da ke wahal da mu a arewa yana wahal da mu kuma sai ka isko ba a cimma burin ba kuma ana ta wahala Allah ta'ala ka tsare mu da haka da yan uwa wa na sama alaihi darara yana nufin noma in ana neman arziki a koma gona waje ja'alnal anhara kuma akwai waɗanda mun sanya ƙoramu ta jire min tahatihim ƙoramu na gudana ƙarƙashinsu kamar yadda fir'auna ya yi gidansa ainihin kogin bi ƙarƙashinsa yana wucewa har ma yana annabi musa yana annabi musa gori ya ce li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ashe ba ni ke da mulkin masar ba ga kuma wannan kogin na tafiya ƙarƙashin gidana eh am ana khairun am hadha alladhi am hadha almahin alladhi la yakadu yabin yanzu ni ne mafi mafi daraja ko kuma wannan wulakantaccen da bai ko iya magana wata yana competition annabi Musa alaihi salatu wassalam waja'alna al-anhar tajri min tahtihim fa Allah ce fa ahlaknahum bi dhunubihim da suka saba wa Allah sai ya ce muka halaka su da da zunubin da suka aikata wa ansha'na min ba'dihim sai muka kuma kaga wata halitta bayan su karnan akhari waɗansu jama'a na daban duk wata al'umma da ta wuce kuma sai a kawo wata yanzu wata rana munan za mu wuce kuma a kawo waɗansu ba mu san suwaye ba mu sanya za su kasance ba amma fatan mu Allah ya sanya ya kasance sun gaje mu da cigaba da ainihin yada addinin musulunci sai ya ce me ولو نزلنا hannunsa a lokaci guda abin nan goma sha tara ya baiwa annabi musa linjila kuma littafi ne su kunu aka saukar da shi to amma alkur'ani sai allah ta'ala ya saukar da shi a hankali a hankali a kan zuciyar manzon allah sallallahu alaihi sai dai ya karanta qul huwa ayatun fi ladai na ilm sai suke cewa ah, to don menene ba a saukar mai da littafi kamar yadda aka saukar da Musa da Isa ba don me ba a saukar da shi ba eh watan watan sai ce wai ba za su yadda ma ya tafi ba za su imani shi ba sai ya je sama walan nu'mila luqika hatta tunzil alaina kitaban karo. kuma ba za mu yadda da hawa saman da kai wai ba za su yadda shi annabi bane sai sun ga yana takawa babu tsani ba su gan kawai yana ta takawa yana takawa yana takawa wai ya je sama in ya je ya shiga saman kuma bayan ya buya a cikin sama sannan ya dawo kuma in ya dawo ba mu yadda ba sai ka zama da littafi da gashi muna karanta shi fili da fili walan nu'min laka hatta watan laruqiyaka hatta tunzil ala kitaban watan naqrahu to kaga wannan shine challenge to shine Allah ta'ala yake gaya mana labarin nasu yace walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da za mu saukar da littafi a kanka a cikin takarda qirtas yana nufin paper irin yadda aka saukar mana a taura da linjila a ce mun saukar da shi a cikin takarda falama sohu suka taba takardar suka shafa ta suka je bi aidihim da hannayensu ko haka muka yi lazai na kafaru da wallahi kafirai za su ce in haza illa sihirin mubin wannan ma sihiri ne babban ne ba za su yadda ba don haka duk cikin da suka kawo ƙarya suke yi guda nawa aka ba su suka ce ma annabi sallallahu alaihi ba mu yadda kai manzon Allah ba ne sai idan ka ka tsage mana wata ka tsage mana wata mu ga ya rabu biyu rabi saman dutse rabi a ƙasan dutse abu qubais to sannan mu yadda kai manzon Allah ne annabi ya roki Allah sai ga watan ya tsage rabin sai ya hau kan dutse rabi a ƙasa suka ce sihiri ne ba su yadda ba Allah ce iqtarwati sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yuri wa yaqulu sihrun mustamir sai su ce sihiri ne kuma to yanzu sun ce aka masa littafi wai daga sama da za a saukar da littafin kuma su taba shi sai su ce kuma sihiri ne laqala alladhina kafaru in hadha illa ika kuwa laqudil amr to da mun hukunta musu al'amarin a halaka su in sun ga saukan mala'ika to halaka su za a yi amma in dai suna neman gaskiya to su yi imani kafin saukan mala'ika walau anzalna malakan da za mu saukar da mala'ika jibrilu to umarni ne zai zo cewa laqudiya watan al'amru da mun hukunta al'amarin halaka su thumma la yunzaruna sannan ba za a masu jinkiri ba za a halaka su Allah ta'ala ka tsare mu sai ya ce me walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun yace kai ko da za mu ce ko da za mu saukar da mala'ikan ba zai yi mu saukar da shi da siffar da muka halicce shi ba mala'ika jibril in zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi shiga kyakkyawan shiga da siffa ta mutum kyakkyawa saboda annabi ya samu natsuwa to amma wata rana karambani akuya gai da kuna har raminta sai annabi ce ya jibril ina so in ga halittar da Allah ya maka yadda Allah ya halicce ka ya ce ya rasulullah ba za ka iya ba ba za ka iya ganin halittar da Allah ya mun baka saboda me ta fi ƙarfin ka iya ganin ta ka zauna haka shi yasa Allah ce inda ka shiga mutane ina zo maka annabi ya matsa sai Allah ce ka nuna masa da mala'ika jibril ya kuma inda rana ke faduwa yana buɗe fiffikensa haka sai annabi ya suma nan take annabi a mala'ika ya koma ɗan adam ɗinsa ya zo ya tada manzon Allah ya ce ya rasu abin da ke gaya maka kenan ba za ka iya ba ka ga halittar mala'ika yadda yake ina ɗan yatsan safa ya saka ya tono ƙasan annabi loto tun daga ƙasa ta bakwai fa ya tsafa, ya ke shi ya tsawon yatsan yake yanzu ka yatsa na ya tsawon microphone ɗin na ai gudu za ku yi <laughs> ku kan ne kawai gobe na zo yatsa na ya tsawon microphone nan ba zai tsaya a cikin ku <laughs> saboda me saboda an is abnormal to ballantana jibrilu wanda ya yanke ƙasa annabi lot ya ɗaga ta da yatsa ɗaya kuma ya juye ta ka ce kana son ganinsa to wai shine suke cewa wai laula unzil alaihi malak wai don me ba a sauka da mala'ika ba Allah ce walau anzalna malakan laqudi al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan da kuma za mu sanya shi ya mala'ikan da za mu saukar laja Allahu rajulan to za mu sa cikin siffar dan adam in dai ana neman zaman lafiya zama mutum irin ku amma yanzu da a ce daga saman nan wani ɗan gajeren aljanu ya faɗo tsakiyar nan ba sama zai riga fita ba ni zai riga fita ko ku <laughs> kila through the window <laughs> eh, ba haka ba to ina ta ga mala'ika laja'alnahu rajulan da mun sanya shi ya zama mutum watan ya kasance mutum ne irin ku saboda me saboda ba za ku iya kallon halitta na ainihin mala'ika ba shine laja'alnahu rajulan da mun sanya shi ya zama mutum ko wala labasna alaihim ma yalbisun kuma da mun rikita musu abin da suke rikitawa bi ma'ana da mun da mun tabbatar musu abin da suke so su tabbatar wa kansu sai ya ce me ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به to yanzu kuma sai Allah yake ba annabi hakuri na izgili da ake masa an ce in shi annabi ne ya tsage wata in shi annabi ne ya kawo kaza har ma jiya mun karanta suna ce in shi annabi ne ya sa dutsen safa ya zama me eh, ya zama gold in shi annabi ne don me ba a bashi ya fi kowa kuɗi ba ya zama dangoten su in shi annabi ne don me bai da gida mai kyau na gold in shi annabi ne don me bai fi kaza ba kaga da wannan izgili ne shine Allah yake ba shi hakuri ce ba kai bane na farko ya rasulullah da aka izgili da kai wa laqad istuhzi bi rusulin min qablik hakika an izgili da annaba da manzanni suka zo gabanin ka an yi izgili da annabi Musa an yi da annabi Nuhu an yi da annabi Hudu an yi da annabi Saleh har ma suna cewa in ya isa ya kawo azabar an yi da annabi Yunus dukkan annabawa da suka zo da manzanni an yi musu wannan izgilin cewa in sun isa inda gaske ne su yi kaza saboda haka kai hakuri da izgilin suke maka ya rasulullah ba kai bane farko an gane to shine yake cewa fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai waɗanda suka yi izgili daga cikin su sai ma kanu bihi yastahzi'un abunda suka kasance suna izgili da shi din fa haƙa bihim sai ya faɗa musu ba sun gaya annabi Yunus ba in ka isa ka ce ka ce Allah ba mu ya je ya kawo haka ma mutanen annabi Lord suka zo suka ce annabi lot in ka isa ka ce wai Allah zai asabtar da inda idan ba mu daina kwanciya da namiji ba suka ci gaba a gabansu ake ta izgili ana ta yi azaba mata sauka ba shine fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzun haka na annabi nuh annabi nuh suka dinga izgili bayan da aka sa ya yayi jirgin ruwa suka ce nuhu ashe ma ka iya kafinta ka zo kana ta da kanka kana cewa kai annabin Allah ne ai da ka gaya mana ka dinga wa matan mu kujeru ma ya fi maka Eh, amma ka zo ka ce ka yau Allah ƙarya ka ce wai Allah ya aiko ka ya ce in taskaro minna fa inna naskharu minkum kama taskaro in kuna mana izgi mu ma za mu rama suna ganin ƙarya ce ya ce ai idan ruwan tufa ne ya zo zai fito ta ainihin karkashin tanderu tanda da ake soya waina suka ce kaji nuhu da karyar banza ka taba ganin ruwa ya fito inda wuta ke ci yana nan kuwa sai ga ruwa ya fito shine fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzun sai ya ce me انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله إيه، نعم. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى يتي قل كتي مسو siru fil ardi idan kuna neman bayani ko alama ko aya na wannan maganar da ake na azabtar da waɗanda suka gabanin to ku yi tafiya a bayan ƙasa siru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa sun manzuru sannan ku je ku duba gani kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen masu ƙaryata ayoyin Allah ya kasance ƙarshen masu ƙaryata manzanni kuna kusa da mutanen abin nan mutanen Samud kuna kusa da Hijir kuna kusa da Yemen akwai Hadramaut inda adawa suka rayu kuna da ainihin Annabi Shu'aib akwai mutanensa in kun je da akwai Dead Sea duka alama ne na cewa an halaka wanda suka izgili kafin ku to don haka ba zai zama aya ba fanzuru fa kaifa kana aqibatul mukazzibin ku duba gani yaya karshen masu ƙaryata watan manzani ya kasance qul liman ma fis samawati wal ard kuma ka tambaye su shin ma fis samawati wal ard duk abun da ke cikin samai da ƙasa liman nawaye in ma ba su baka ansa ba qul lillahi ka ce na Allah ne eh in ma sun ansa in ba su ansa ba ka ce na Allah ne duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne su da kansu ma sun yadda wa ila in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allahu in ka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa su ce ma Allah ne shine qul lillahi ka ce na Allah ne kuma shi Allah nan kataba ala nafsihi rahama ya wajabta wa kansa yin rahama ga bayansa ya ɗora wa kansa ya ɗauka wa kansa zai yi mana rahama in ba don rahamar Allah ba da yanzu an gama da mu eh, abubuwa nawa muke yana kau da kai abubuwa nawa yanzu najeriya kaɗai in an ci abinci ka laifukan da ake aikatawa kana ganin guda ɗaya bai isa halaka mu ba Mutane annabi lot an halaka saboda liwaɗi ta yau a najeriya ya zama ado Mutane annabi lot ma ba masu maɗigo to mu an ƙara da maɗigo don su mata ba su auren mata amma maza ke auren maza sun bar matan to mu an ƙara mata su aure mata maza su aure maza shi kaɗai bai isa halaka mu ba amma saboda rahamar ubangiji gare mu alkawarin su cewa ba zai halaka mu ba shi yasa sai mai ta caɓa mai ta kwaɓawa mai ta yi wa Allah rashin kunya kuma sai kau da kai الرسول عليه الصلاة والسلام الله يقول لقد min رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف rahim tausayin da manzo allah yake da shi gare mu wallahi ba karami bane manzo ya zo muku daga wajen ubangijinku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahal da ku yana bashi yana yana da nauyi a kansa harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi ne gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim kun mai tsananin tausayi da jin ne ga masu imani saboda tausayinsa da jin kansa ku kalli yadda ya dage mun karanto aya guda ɗaya da manzon Allah ya yi kiyamun lil tun daga isha'i har zuwa fitowar alfijir yana tsaye yana roƙawa al'umma gafara in ta'azzim fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi yana ta maimaita ayar tun daga bayan isha'i har zuwa ainihin fitowar alfijir saboda al'umma ba wai don shi ba don shi liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhakama wa ta'akhkhar an gafarta mai abun da yayi da abun da zai yi hana na ai take cewa ya rasulullah ya kake ta wahal da kanka kiyamul har kafar ka duk gashi nan ta yi faso tana jini saboda me saboda tsayuwa da kake na kiyamul layl yace afala akuna abdan shakura bazan kasance bawa mai godiya ba to yanzu irin wannan manzo ba dan da muka samu irin sa ba wanda ya roƙa mana Allah cikin abin da ya roƙi Allah ya roƙi abubuwa guda uku ya roƙi Allah cewa ya ubangiji ina roƙonka al'ummata ya Allah kada ka halaka ta saboda laifi bi ma'ana ka a shafe mu irin yadda aka yi wa su mutane annabi lut da sauransu Allah ya ce ya karba to ba don wannan addu'ar ba da tuni an gama da mu kuma kun san me yasa manzon Allah hikimar manzon Allah a ciki saboda ku yi laifin kafin kiyaman ta zo ko kafin mutuwa ta zo ku yi istighfari sai a gafarta mu akwai daɗi irin wannan to amma da an ce za ka yi a kama ka nan take fa ina lokacin istighfari amma yanzu ka ga sai ka sha da ka yi istighfari ka nemi Allah gafara in dai laifin nasa ne ka sha amma in na bayansa ne je ka nemi a wajensu ko ka mai musu da kayansu zancen ka je ka yi umara ka wanke ke zunubin mutane jan kaya da kai wallahi bata tashi ba in ka ja 'yan miliyoyin local government ko na state ko na ministry wallahi je kamar shi ne istighfarinka amma wani umara bai kankare shi wani hajjin ka bai kankare shi amma tsakaninka da ubangiji shi yayi alkawari in dai ka nemi gafara zai gafarta maka wannan hikimar manzon Allah kenan <clears throat> na ya roƙa mana Allah cewa kada a halaka mu in muka yi zunubi a ba mu jinkiri sannan cikin rahamarsa kuma ka taba ala nafsihin rahama cikin rahamar Allah mala'iku guda biyu da yasa suna rubuta zunubi da lada ɗaya na gefen dama ɗaya na gefen hagu ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk asan da kai magana ko wani aiki akwai raqibun atid suna rubutawa to shi wanda yake rubuta lada Allah ya ce masa kana yin niyan aikin alkhairi rubuta niyya kawai yanzu na yi niyyar ba wani misali wayan nan kyauta ladanta miliyan ɗaya ne na lada to niyan kawai sai a ce a rubuta min in na fasa kuma ba a gogewa in na bayar kuma sai a ce a ninka wannan sau goma ko sau ɗari ko sau ɗari bakwai ko sau miliyan gwargwadon yadda Allah ya ga dama yanzu kaga niyya ta kawai ta alkhairi ta sa na samu mai na samu lada shi yasa ake son niyyan alkhairi to amma wanda yake gefen hagu shi mai rubuta zunubi in ka niyya zunubi ba zai rubuta ba sai ka aikata wannan ba rahama ba ka taba ala nafsin rahama sai ka aikata idan ka fasa kuma sai wannan ya rubuta ma lada akan ka fasa saba wa Allah duk wanda ya nemi ko wannan ko na ko wani abu ya ji tsoron Allah ya fasa sai a rubuta mai lada amma niyyar da kai na saba Allah ba za a rubuta sai ka aikata kuma idan kai kai karfin zuciya kuma ka aikata din don ka san duk sanda mutum zai saba Allah sai sun yi tija'in ja da zuciyarsa musamman in na farko ne ba wanda zai aikata zina a farkon lokaci sai ya dinga fada da zuciyarsa ba wanda zai sata a farkon lokaci sai ya dinga fada da zuciyarsa kai ko sa hannu ne na cin haram wallahi sai ka yi fada da zuciyarka sai ka je wannan na ciya kai wannan na ciya ka bari har in tarin jaye ita negative din tarin jaye ka sai ka je ka aikata to in ka aikata din maimakon yadda wancan ya rubuta zunubi ya ladanka to wannan sai a ce ya jira shi wannan zai ce masa intadar Allahu ya tub intadar Allahu ya tub dan jira shi watakila ya tuba in ka tuba fa shikenan ka yi istighfari ka tuba shikenan shi yasa da yawan zunubai da aka aikata a kan siradi za zo su kama ka sai Allah ya ce kada gafartu la ai na riga na gafarta masa wannan ka taba ala nafsin rama idan har aka baka lokaci kila minti goma ashirin talatin awa ɗaya baka tuba ba sai shi wannan sai ya ce oktoba sayyata sayyatan wahidatan Allah Allah yarhamuhu rubuta mai zunubi daya ba fa goma ba zunubi daya watakila Allah ya gafarta masa shine kataba ala nafsihi arrahma. Allah ya wajabta wa kansa yin rahama ga bayinsa la yajma annakum ila yawm alqiyamah kuma wallahi Allah zai tattara ku zuwa yinin da za a za a tsayo a cikin sa shine yinin kiyama la raiba fihi babu shakka a cikin sa yana zuwa amma duk da haka na alladheena an anfusahum wanda suka yi hasarar rayukan suka yi hasarar rayuwarsu fahim la yu'minun sun ki su yi imani da lahira sun ki su yi imani da abin da ake faɗa musu wala ma sakana fil laili wan nahar ma sakana fil laili wan nahar hmm. wa huwa ma sakana fil laili wan nahar shike mallakar duk abin da ke ke rayuwa a cikin dare ko ke samun natsuwa a cikin dare ko da rana wasu malamai suka ce masa kanafin lele dan adam ne masa kanafin nahari aljani ne domin yanzu mu idan dare mu ne za mu je mu kwanta ina fata an fahimta su kuma aljanu za su fita su je kasuwanci da noma da ofis da sauransu mu kuma in mun fito da rana su kuma su je su kwanta don haka yanzu duk shagonki in kika kulle akwai wata irin ki da ke da wannan shagon ita ma tana nan ta zo ta bude kayanta ta sai da kayanta suna da kowa su ma suna da baba buharinsu suna da ministan abujan suna da kowa suna da hajiya wance hajiya wance hajiya wance yadda kike zuwa kasuwa ke kasuwanci haka za su fita to kaga yanzu masa fil laili duk abin da suke samun natsuwa a cikin dare na Allah ne wa masa bin nahari masu samun natsuwa da rana sune masu aljanu su yi bacci na Allah ne walahu ma sakana fil laili wan nahar wasu malamai suka ce a'a abinda ake da ma sakana fil laili watan wan nahar duk abinda yake saukowa a cikin dare da abinda yake saukowa a cikin rana duk na Allah ne ya kuma san shi ya san da yake saukowa ya san inda yake sauka ya san me zai faru da shi wa huwa as-sami'u shine mai ji aqwalikum ga zantuttukan ku ku bayi al-alimu bi a'malikum kuma sani game da ayyukanku sai ya ce me قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين Kul in ni aka fi ina ya rubin ari. ka tambaye su ya rasula ka tambaye waɗannan kafirin da suke bauta wani Allah. A ghairar lahi, a tahi da waliyan. Yanzu ku wani Allah Kuke son yanzu in riƙe shi matsayin majibinci na Ya zama abin ƙaunata? In bar Allah? in ba Allah kuma wanda yake shi Allah nan fadiris samawati wal ardu shine wanda ya kaga shine mahaliccin sammai da ƙasa ai allazi fataraha wa huwa yut'imu wa la yut'am shi Allah shi ke ciyar da kowa kuma ba a ciyar da shi kowa kuma mai ciyar da Allah hatta dabban da muke yanka yace ai mu sani lan watan lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha dabbar da aka ce mai yanka ta laye ko hadaya ai naman baya zuwa wajen Allah ko jininsa ya eh, walakin yana lahu taqwa kawai abin da yake so niyyar ku da ikhlasin ku kun yi don shi don ya ba ku lada amma ku yanka kuma ku cinye kayan ku akwai daɗi da wannan kaga kana ce kana don shi ido naman layen nan yayi daɗi <laughs> Wani ne kaza ka kai wa Allah ne ashe shi yake ciyarwa yanzu Allah ya rike ciyarwarsa wa zai wa isa ya ciyar da kai ruwan sama Allah ta'ala ce kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran faman ya'tikum bima'in ma'in idan Allah ya waye aka waye gari garin ku ya waye gari ruwa duk ya kafe ba inda zaka je ka samu ruwa waye isa ya kawo muku ruwa kuma kun ga ruwa ya fi komai muhimmanci so yanzu yanzu irin wannan shi kuke so in riki wani ya zama ainihin waliyina ya zama masoyina ya zama abin jibinta ta madogara ta in bar Allah da huwa yut'im wa la yut'am shi yake ciyarwa kuma ba a ciyar da shi Kulka ce masu inni umirtu an akuna awwala man aslam lilalle an bani umarni cewa in kasance farkon wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah farkon musulmi shi yasa ce kul inna salati wa nusuki wa mamaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin a ƙarshen surar to shine yake umirtu an akuna awwala man aslam an umarce ni in kasance farkon wanda ya mika wuya zuwa ga Allah wala takunanna minal mushrikin Allah ce karka kuskura ya rasulullah ka kasance cikin masu shirka karka gadda su ja ka zuwa ga shirka kul ka ce masu kuma inni akhafu in asaitu rabbi ni fa ina jin tsoro idan na saba wa ubangiji na azaba yawmin azim ina jin tsoron azaba ta ne mai girma shine kiyama Allah ka tsare mu man yusraf anhu yawma idin يصرف عنه يومئذ فقد رحمه إيه نعم. وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل man yusraf anhu duk wanda aka karkatar da wannan azaba ta yawmin azim din can inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoro in na saba wa ubangiji na ina jin tsoron azaba yini wanda yake mai girma shine kiyama to man yusraf anhu yawma idin duk mutumin da aka karkatar da azaba daga gare shi a wannan rana faqad rahimahu haqiqa Allah ya masa rahama shi yasa ce kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shiga da shi aljanna ya samu babban rabo ai faqad rahima Allah ya masa rahama wa dhalika alfawzul azim wannan kuma shine rabo mai girma a ce wa dhalika alfawzul mubin wannan shine bayyanannen rabo rabo bayyananne samun success bayyananna yana ga rashin shiga wuta da kuma samun aljanna duk wanda Allah ya nisantar da shi daga wuta ya sa shi aljanna to ya samu babban rabo shi yasa aka ce babban rabo yana ga shiga aljanna kada aflaha almu'minun ko hakika muminai sun samu babban rabo sun caba sun ji daɗi aka ambaci sun shi sifofi sai aka ce ulaiikumul warithuna alladhina warithuna alfirdaus hum fiha khalidun wanda za su gaji aljanna Allah ka samu a cikin su wa in yamsaska Allah bi abin da ya samu ka ce ya rasulullah karka kasance cikin masu shirka domin ba mai iya cutar da kai sai Allah ba mai iya amfana da kai sai Allah wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wani cuta yayi niyya wani abu zai same ka na bala'i fala kashi falahu illahu ba wanda ya sai dauke mashi sai shi yanzu yanzu in Allah ya ga dama kawai bakin ciki kawai ya ishe ka aiki ka samu wanda suka shiga depression wallahi tallahi baka gode wani ma ya shiga irinsa in Allah ya tashi rikita lissafinka domin I was, a victim of that in Allah ya tashi rikita lissafinka sai ga komi kana da shi amma an hana ka natsuwa da kwanciyar hankali bakin ciki ya dame ka kuma ka rasa me ya kosin bakin cikin kai dai ba abinci ba kana da shi available har na ciyarwa kana da gida kana da mota kana da mata kana da 'ya'ya kana da kaza kana da kaza amma kuma an hana ka natsuwa to kuma fala kashi falahu illahu ba wanda isa cire ka da wannan yanayi sai Allah shi kadai ya ishe ka saboda ka in ka samu kanka a cikin irin wannan yanayi koma wa Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wani ace ka sani cewa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashi falahu illahu in wani Allah ya shafe ka da wata fitina wata musiba wani damuwa to ba wanda zai iya cire ka daga cikin ta sai fashi sannan wa in yamsaska bi khairin in kuma ya shafe ka da wani alkhairi yace alkhairi zai same ka fa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai shi yasa annabi ya gadar da mu wannan addu'ar ta kirare ga Allah Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu ya Allah la mani'a lima a'taita ba wanda isa hana abin da ka bayar ko akwai ba wanda isa hana abin da ka bayar wala mutiya limaman ata kuma ba wanda isa ya bayar da abin da ka hana duk abin da Allah ce ba rabonka bane wallahi baka isa ka same shi ba ba wanda isa ya baka shi in kuma rabonka ne ko a hannun makiyinka wallahi sai ya zo kuma ya baka ya je ta jin haushi <laughs> ka sa ko wanda yake kyauta ya bakin ciki kuma yayi saboda me kyautar Allah ne ya ce a kwato a baka saboda shi ne ya ce dole a baka don haka bai isa ya hana ka ba sai ga mutum ya yi kyauta kuma ya ce kai Allah da na sai da ban bashi ba <laughs> da ka sani ta riga ta wuce aikin banza ai ba naka bane shine wala mawdi lima mana'ata wala yanfa'u dhal jaddi kal jaddu babu wani mawadaci da zai amfanar da wani da wani abu wadata gaba a hannunka take so don ka kin ba wance dan turmin sallah karki tsammanin cewa wai ke kika bayar Allah ne ya bayar amma ta biyo ta hannunki saboda ki samu lada kuma a ƙara zankon zumunta da soyayya tsakaninku da waccan in ba haka ba in Allah ya ga dama bai iya ruwan turamin a gidanta ne yanzu Allah ya ga dama ai zai iya ruwan dala a cikin ɗaki na ni kaɗai sai in kulle in dinga tsakarwa kai kuna ganin dala na tashi amma wallahi baya yi dan bai ga damar yin haka ɗin ba kuma bai son a yi haka ɗin sai dai a ce oke dalar nan za ta fito ta wancan matar ta wancan wancan mutumin ta wancan gaza a naira kaza za ta fito can za ka samu alat a can za ka samu transfer a can duk ba Allah ba ne ba Allah ba ne yanzu jiya na ga alat na 10,000 wallahi ba san wanda ya turo ba don ba suna kuma bai kira ne ce shi ne ba ko ita ce dabar don Allah aka yi kaga ban ma sani ba amma Allah ce rabona ne dole a kawo so ina gani sai ne su ji na gode shi wanda ya bani ba shi ya bani ba to inda na sani ita ma sai ce to ke ba thumma anti na gode ke ma a gode maki ba haka ba ko ko ka a gode maka to amma baka san wanda yi ba saboda mai lama da a ataita wala limama na ta wala yin dhal jaddi kal jaddu to shine yake cewa wa in yi masarsu da khairun fahuwa ala kula shayin wa huwa alƙahiru fauƙa ibadi wa huwa alƙahiru shi ne marin jayi in an ce alƙaharu ai wanda ya rinjaye kowa ya fi ƙarfin kowa ba wanda isa ya fito na fito da shi duk wani abu da kake tsakama da shi yasa akwai akwai sunaye na Allah kai kansa in ka faɗe su ka san kirari ne in ka ce huwa Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim shi da kansa fa yake wa kansa kirari huwa Allahu la ilaha illa huwa al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizu kai al azizu al jabbaru al mutakabbir da ji kai cewa wannan an ce dan goron giwa jikan zaki ta taba kunnan bayar jikan raƙumi ba ake gaya muku ba to gashi Allah yana wa kansa da kansa ya ce shine al-azizu mabuwayi al-jabbaru mai cilasta aiko ba a so ga Bola Tinubu nan yana gwamnan yana gwamnan Lagos shi da kansa ya bada labari a AIT ana hira da shi kasan kasan wani lokaci ba wai zama bahaushe bane yanzu kaga a kamfen nasa ya dinga cewa eh, ba wai ina yabonsa ba kar ku dauka ko wai ina goyon sa ne amma give honor to whom honor is due a duk sanda aka je kamfen yakan ce insha Allah amma baba babu shi zai yi to kuma bai din ba dole ka baiwa Allah kayansa to cikin abun da ya burge ni da shi ba yanzu ba yana governor yana governor a, a Lagos aka yi hira da shi a e IIT sai yake cewa wai wannan wannan wannan gwamna wai ai is rubbish saboda me saboda yace ai Allah da Allah ya nuna masa power yace an fito an biyo Badegry Express ana cikin goslo sai zawo ya matse shi <laughs> zawo ya matse gwamna nan take ce ADC I want shit <laughs> ai na ce gwamna da ba za ka yi shiru ba <laughs> ya ce I told my ADC I want shit kuma kasa bai larabe wa rosa ya ce I told them I told him I want shit nan take aka sa jiniya wi wi wi wi wi wi ana ta koran mutane a buɗe nan a buɗe nan ya ce ana ta tafiya sai ya ga kolbe ya ce stop there <laughs> ah, ana tsaya ya fito ya shiga ƙashin colbert adc you go follow me here go get out <laughs> ashe akwai inda ba abin gwamna <laughs> yanzu ba kamata ya ce ba Aishi gwamna ne baya kashi amma aljabbaru ya ci shi <laughs> zuwa shiga colbert <laughs> ne aljabbaru almutakabbir kuma mai girman kai saboda ya cancanta ya girman kai don bai bukata a wajen kowa amma kai duk duk abin da kake da shi akwai bukatan ka a wajen wani duk abin da kake da shi duniya kama fita batun shi ubangiji da dole sai ka nema har cikin bayi ya sa waɗansu buƙatarsu dole sai ka kai buƙata a wajensu yanzu ina ce shugaban ƙasa shine highest ranking officer amma ko baje zai yi sai ya haɗa baki da su 'yan senate president da sauransu an ɗanyi dashin an ɗanyi dashin sannan a yi fasi ba haka ba ashe kana da bukata to shine almutakabbir wanda bai da bukata a wajen kuwa shi bacci bai gangadi bai komai amma kai yanzu ka zo kana takama an je ka tula mana kashi <laughs> kai ina takama an ma kayi bacci an jima fitsari ya matse ka to kuma ka zo kana wani girman kai shi yasa wani yazo yana ta girman kai sayyidina abubakar yana ce masa aslam yace aslam taslam ka musulunta ka tsira sai na ya ababakarin hada din lil fuqara wal masakin lasna nahnu aghniya abubakar wannan addini ai na talakawa ne ba namu bane abubakar ya ji haushi sai ce a tatakabbaru ala wa qad kharajta min al marratayn marratan min salbi abika wa marratan min batn ummik yanzu ka zaka yi Allah girman kai bayan ka bi hanyar fitsari sau biyu na farko daga tsatson mahaifinka da zaka fito hanyar fitsari ka fito da ka shiga cikin cikin uwarka zaka fito hanyar fitsari aka haife ka to me na girman kai kharajta min al marratayn sau biyu marratan min salbi abik wa marratan min batn ummik to me ne girman kai shi yasa dan adam da zai zauna ya tuna da ya hutar da kansa da ya hutar da kansa shi yasa Allah ya misalta rayuwa yace inna yace inna ma mathalan ayat yake cewa ah, wa alamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun ita wannan rayuwar duniya wasan yara ne da kuma izgili na samari yace wasan yara shine yanzu yaro komai sai ga ya dauke serious yayi fada akan abu yayi kuka akan abu an jima ya bacci sai ka gan shi ya jefar da abu kuma ya manta da shi ma abun da yake ta faɗa a kansa to akwai akwai akwai wasan da kai wannan to haka rayuwar take yanzu kana ta takama an jima ka yi bacci baka ma san inda kake ba ka shiga wata duniyar kila ka shiga juna aljanna ana tama duka kana zufa kuma kana shugaban kasa ko kuma kana talaka ka shiga wata duniyar ka ji ana ta jiniya ka zama gwamna sai ka tashi ka ga ka <laughs> a kasa sai fanka na furfur <laughs> shugaban ƙasa kare to yanzu wanda ke da wannan sifa me na girman kai babu me na girman kai an jima ka yi bacci an jima fitsari an jima kashi an jima rashin lafiya an jima ka tsufa to kuma kai ne zaka dinga daga kafaɗa kuma abin da ya kamata ka tuna shine duk wani matsayi da za ka ɗauka an yi wani ya zauna wajen kafin ka yanzu ka kalla oke da baba ya zama shugaban ƙasa sai ya duba ya gani ya taba zama ai amma mutane nawa ne suka yi shugabancin kasar waɗansu ba su da waɗansu na nan ba su da amfani waɗansu kuma sun tsufa waɗansu na nan kuma ba a yi da su ka faro tun daga tafawa ɓalewa in ka shiga ofishin shugaban ƙasa akwai hoton tafawa ɓalewa ko babu yana ina ya tafi bayan shi akwai agui ironsi bayan shi akwai hoton janar gawon shi yana nan sai janar murtala muhammad shi ma ya tafi bayan shi sai wa sai ainihin olusegun obasanjo tun yana general sannan bayan shi sai alhaji usman aliyu shagari shi ma ya tafi bayan shi sai baba buhari tun yana uncle yanzu ya zama baba yana uncle ya yi yanzu kuma ya zama baba kuma yana yi sannan bayan shi sai general baban gida bayan shi sai wa enes eh, shalakan shi ma ya mutu ba haka ba bayan enes shalakan sai abacha shi ma ya mutu bayan abacha sai abdulsalam shi ma yana nan amma ba da shi ake ba kuma bai ba da umarni bayan shi sai kuma baba na fefe sake dawowa bayan shi yar ado ya zo shi ma ya tafi bayan shi sai jonathan yanzu jonathan shi ma zama ba fade da shi ake zuwa gaishe yanzu shi ke zuwa gaisuwa wannan bai isa aya ba dan allah bai isa aya ba to yanzu kai ankur kuma ka zama baba allah ya dawo da kai wata rana kuma saura wata dan biyu kawai ya ce park waya sai mu shiga kuma muna odoko ko ba ona ni tototo bai. ẹ sai ṣe dáadáa lájí wa huwa al ibadi Allah shine marin jayi akan bayinsa yarin jayi kuwa ya fi ƙarfin kowa ba wanda yake iya fito na fito da Allah no one can withstand Allah ba wanda ya sai fito na fito da Allah wa al-hakimul khabir kuma Allah mai hikima ne a cikin duk abin da ga yayi akwai hikima duk yanda Allah yi ka wallahi akwai hikima ka ce don mi Allah bai yi ni wane ba don mi bai yi ni kaza ba don mi bai yi ni kaza ba in Allah ya tsara rayuwa duk yadda kake son abu sai ya dawo da kai inda ya ga ya dace da kai nan muke magana ka je kana son medical doctor ka dawo NDA yau ga ka kana ta takara ba haka ba tsarin Allah kenan hikimarsa kenan sai ka shiga nan ya fito da kai ka tana ya taɓo ka idan ka san wani wani wani wani wani akwata akuya ka je nan an taɓo ka har ka zo inda yake so dole kuma ka zo wajen kuma dole ka haƙura dole ka haƙura ko na ce ban son yi wa'azi kuɗi nake son in shiga siyasa ya ƙi wa. ba zai yiwu don ba nan Allah ke son ganin ka ba to tsaya inda Allah ke son ganin ka ai ta fafatawa da kai Allah ya ba mu ikon faɗan gaskiya alkhabir kuma wanda yake masani ya san me ya dace da kai ya san me zai yi kuma zai baka labari a yan uwa saboda lokaci insha Allah dan za mu kwana gobe za mu tashi aya ta goma sha tara abinda makaranta daidai Allah ka ba mu ladar shi ka ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskuren sa Allah ta'ala ka gafarta mana kula qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfir innahu hamidun qaribun mujibud da'awat wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka maku da alkhairi amin ina neman addu'a ina fama da faduwar gaba sai kirjina ya yi ta bugawa har yana hana ni bacci to Allah ta'ala ya baki lafiya Allah ya yi maki da sauran duk wanda suke fama da irin waɗannan fitintinu ina yawan faɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma baya bari ko da akwai wata addu'ar da zan dinga karantawa eh ita ɗin dai a ci gaba da karanta ta sai kuma addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta in ya shiga damuwa ita ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya bi rahmatika astaghith Sani yakan yawaita karanta la hawla wala quwwata illa billah yakan yawaita karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel duk waɗannan addu'o'i ne wanda ke in kin kama wannan ki yi ki kama wannan ki haka za a yi ta har Allah ya ga daman cire maki wannan fitina Allah ka yaye muna ta ce mala idan mace tana sallah ba kyau ba kyau ta rufe fuska da hannunta eh babu kyau ana son tafukanta da goshinta da hancinta su taɓa ƙasa amma ki sa ni niƙabi in kika yi sujuda to ina niqabi ba zai bar goshi ya taba ƙasa ba ba zai bar hanci ya taba ƙasa ba tafuka ma in ka sa su ba za su taba ƙasa ba so ana son ku duka tafukan nan su taba ainihin kasa watan tabarma ko kafet da kike sallah wallahu ala wa ala sai dai an ce ba wai sallan niqabin ne babu a'a an fi so a yi domin aikin hajji kaɗai ne aka hana sa mace niqabi to amma ta tare ainihin abin hancinka ko goshinka ya taba inda ya kamata ya taba domin sujuda me ake karantawa a raka'atan alfajiri sannan kuma malam zan iya ta raka'atan alfajiri akan karanta suratul ikhlasi amin suratul fatiha ita kadai duka rakawoyin guda biyu ana iya karanta fatiha ita kadai akwai hadithin na Aisha da Abu Hurairata wanda annabi ya karanta fatiha ita kadai sannan akwai hadisin na abu huraira shi ma annabi ya karanta raka'a ta farko fatiha da qul ya ayyuhal kafirun fatiha raka'a ta bi fatiha da qul wallahu ahad akwai waɗansu hadisai wanda suke duk da suna da rauni amma dai annabi ya karanta alam na shara raka ta farko alam tara kaifa a raka'a ta biyu akwai kuma wani hadisin da ya karanta shahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist har zuwa ƙarshe raka'a ta farko qul huwallahu raka'a ta biyu amma akwai ingantacce kuma da ya karanta waccan aya da ke cikin suratul baqara qul amanna qulu amanna billahi ma unzila ilaina ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa isaq wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a raka'a ta biyu kuma ya karanta wadda ke cikin suratul ali imran qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan ababan min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun so in kina iyawa yau in kin wannan gobe sai ki wannan duka ya halatta tunda sunna ce sai ka yi wannan ka yi wannan sannan ta ce yawa sannan zan iya ta karanta ƙulhuwallahu ahad in na tashi sallar dare sakamakon ban haddace manyan surori ba e za ki iya ke ta karantawa ko dubu ɗaya za ki karanta a raka ɗaya yi annabi yakan maimaita sura kamar yadda ya maimaita wannan ayar ke ma za ki iya karanta wannan suratul ikhlas ki ta maimaita a gwargwadon tsawon lokacin da ke so ki ɗauka fallahu ala wa alam ta ce idan mutum yana da gold ya kai 2 million amma na kwalliya ne kawai shi ma za a fitar da masa da zakka e za a fitar tunda ya kai nisabi amma na ji wasu malamai suna a sunna tv suna bayanin cewa idan na kwalliya ne ba za a fitar masa da zakka ba ya abin yake to wannan fahimtar su ce kuma fahimta ce ta samu asali tun daga magabata su magabata musamman imam malik sun ɗauka tun da annabi ya ce dukkan wata laisa alal mar'i zakatun ala farasihi wala abdihi babu ainihin zakka ga duk abun da yake na ado ne na ɗan adam wannan hadisi yana nan to amma kuma shi gold shi yana kayan ado ne amma kuɗi ne zallarsa ya bambata duk wani kayan duk wani asar da kake da shi don shi kaɗai ne za ka kai shi yanzu a baka kuɗinsa amma duk tsadar mota an kai ta sai ka faɗi kuma sai an sai an ɗau lokaci kila kafin a samu mai sai haka gida so don haka shi kuɗi ne asalin ma kuɗi gold ne ai da haka tun da kuɗi ne shi yasa yake da zakka kuma hadisai da dama sun zo daga ummu salama da nana aisha da abdullahi da zubair cewar annabi ya ce a fitar da gol na kawa zakka so mafi kyau in ma akwai sabanin malamai wanne ne zai kwantar maki da hankali shine in kika yi dan in baki ba kina cikin shakka ka aje fa kiyama ki sha duka a ce ina awarwar baki zakka ba ƙara ki ki huta da amma ya ribo ka ila ma la ya ribo ka bar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka yin yafi in ma har akwai sabanin malamai akai so amma wannan hadisai kuma dukkan su ingantattu ne don haka gold dai yana da zakka in kina so kada ci zakka sayar ki sai mota ki ta hawan kayanki ko ki sai gida wannan gida ko na biliyan ne ba zakka in dai zaman sa kake yi ciki kake zaune haka ma mota ko ta nawa ce babu zakka in dai hawa kake yi amma gold in dai ya kai nisabi za a mar zakka fallahu a'ala wa alam idan kuma mutane idan mutum ba shi da kuɗin da zai bayar ya zai sai ki kai a sayar da wani part nashi a biya ko kuma a canza maki design mai sauki a baki cikon kuɗi ki zakkar wannan dai ne fallahu ala alam subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستوب إليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان <clears throat> وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا